Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Litinin ɗai ga watan Mars na 2021. A cikin shirin za ku shi cewa kotun tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon dindindin na zaben 'yan majalisar dokoki na 27 ga watan Disambar na 2020. Ta haka an san da zaman 'yan majalisar dokoki 166 daga mazaɓu iri daban-daban. akalla magoya bayan jimbiyon adawa 30 ne eh, wato ofishin 'yan sanda na farin kaya ke tsar da su a yamai da kuma zandar haka shugabannin adawa suka bayyana a yau rahoton musamman na shirin yau zai mai da hankali a kan hukunci da doka ta tanadawa mutanen da suka lalata dukiyar jama'a ko na masu zaman kansu da gangan. kotun tsarin mulki a ranar lahadin da ta gabata ta bayyana matakinta a game da tabbatar da sakamakon dindindim na zaben 'yan majalisar dokoki na 27 ga watan disambar na 2020 sai mu saurari yadda aka rarraba kujerun majalisun tsakanin jam'iyyar wato jam'iyyun siyasa da mazaɓu na musamman da na yau da kullum da inda wato inda jimillar ta tashi yan majalisa 166 na karin bayani daga shugaban kotun tsarin mulkin wato buba muhammad Koti ta ayyana cewar jam'iyyar PNDS tarayya ta samu kujerar majalisa 79, Modern F. Mana Afirka kujera 19, MPR Jamhuriya kujera 14, MNSD Nasara kujera 13, CPR Inganci kujera 8, RDR Canji kujera 7, MPN Kishin kasa kujera 6, INDP Zaman Lafiya kujera uku, Generation Dubara PJP kujera biyu, RDP Jama'a kujera biyu, RPP Farilla kujera biyu, ARD Adalci Mutunci kujera biyu, Amin Amin kujera biyu, MDEN Falala kujera biyu, RSD Gaskiya kujera ɗaya, Aden Karkara kujera daya PSD Basira kujera daya ADR Mafita kujera daya RNDP Anema kujera ɗaya. dangance da halin da aka shiga biyo bayan zaben shugaban kasa zagaye na biyu inda aka kama mutane da dama na bangaren masu adawa da gwamnati dan takarar adawa muhammad usman ya yi kira ga 'yan kasa na dukkan bangarori da su mutunta doka ga bayanin nasa a tsarabar da wakilinmu musamman sani ya turo mana daga damagaram nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire. Muna tsaye tsayin daka na ganin mun dagi ta yanda ba za mu yarda ba na a taushe mu bisa aikatawar wasu hanyoyin ba da umarnin da ba sa bisa kan ka'ida. Duk umarni da za a bayar wanda ba bisa kan ka'ida ba to za mu taka tsantsan da shi kuma bai kamata ba a yi aiki da shi haka kawai ido idorihi. Ga wa'anda suka manta ya waje ba su maido tunaninsu a kai kuma za mu sa kulawa ina ganin duk dukkan 'yan ƙasar Nijar ya waje ba kan na mu bi sau da kafa na ganin tsarin jamhuriya na demokaradiyya kowa ya mutunta su ta kowane sashe don haka muna ganin wa'annan tsoratarwar da ake ta yi daban-daban da ba su kan ka'ida ya waje ba ba cikin ɓata lokaci ba an daina yin su. rahotanni daga majiyoyi na ma'aikatar shari'a sun bayyana cewa sama da mutum 600 da suka hada da kananan yara 140 ne aka kama a yamai waɗanda kuma hukumar 'yan sanda ta farin kaya ke tsare da su hakan ya biyo bayan munanan shirin zanga-zangar da aka gudanar a yamai bayan bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu daga cikin mutanen da aka kama akwai shugabannin adawa kamar hama amadu da mamuni burema tsohon hafsan hausoshin sojoji a cewar wato ɗaya daga cikin lauyoyin da studio kalangu tuntuɓa ana zargin su ne da laifin ambata kalamai na kabilanci da bangaranci da kuma hada baki wajen ta da kayar baya da kisa da kuma lalata dukiyar jama'a da kuma na masu zaman kansu haka kuma a zandar akalla wato magoya bayan jam'iyyun adawa goma sha biyar ne aka kama kamar yadda wakilinmu ya sanar da mu jam'iyyu masu adawa da gwamnati sun fitar da wata sanarwa a yamai a cibiyar rdr canji domin yi wato yi wa magoya bayan su raskwana musamman tafiyar lamarin siyasa a cikin ƙasa da tsare wasu daga cikin shugabanninsu tun bayan bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ranar 22 ga watan fabriye da ya gabata ahmadu bubakar sise mamba a kawancen cap 2021 eh, na da ƙarin bayani Sanarwar mu don mu nuna duka abubuwan da suka faru ne yaya ne aka yi magudin zaɓe shugaba usman da kansa jiya ya yi sanarwa inda ya ba da bayanai dalla-dalla inda aka yi magudi wanda zai ba mu damar shigar da korafi da za mu ajiye a kotun tsarin mulki a 'yan kwanaki masu zuwa an kama fiye da mutane ɗari biyar da suke 'yan adawa ne kuma an rurrufe duka cibiyoyinmu na cikin ƙasa gabaki ɗaya a nan muna son gwamnati tashi bisa matakin da ta ɗauka ta saki duka waɗanda ta kama 'yan siyasa da aka kama akwai jagororin jam'iyyun siyasa 30 da aka kama a nan yamai da kuma zandar a sakamakon katse layin yanar gizo tun ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula na niger sun yanke shawarar kai karar gwamnatin niger da kamfanonin sadarwa na wayar tafi da gidanka a gaban kotu wannan keta yancin dan adam ne a cewar shugaban kungiyar rotab mamba a haɗin gwiwar kungiyoyin farar hular a zantawar shi da nafisa adamu wato ali idrisa a yau kowa ya sani yanar gizo ta kasance kayan aiki ga waɗansu akwai waɗanda ta hanyar yanar gizo ne suke aiki kuma gashi a yau baka iya ma ɗauka kuɗinka a banki saboda ba yanar gizo ƙarshen wata ne muke da yawan ma'aikata ba su iya ɗaukar albashinsu a banki wannan an taka haƙƙin ɗan adam musamman 'yancin faɗa albarkacin baki da samun labarai ba ƙasa da za ta amince ta yanke yanar gizo inda mun ɗora alhakin haka ne ga gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa kuma ba abin da ya dace mu yi da ya huce mu shigar da ƙara a gaban kotu yanzu haka lauyoyinmu suna gaban al'amarin za su shigar da ƙara a gaban shari'ar Nijar da ma waje. porterons pas seulement au Niger, nous la porterons au niveau aussi international. daga nata bangare hukumar kare hare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh a cikin wata sanarwar ta fitar a ran asabar da ta gabata a yamai ta yi kira ga 'yan ƙasa da su guji ko kuma su ki duk wata ɗabi'ar da ta yi hannun riga da inci da kuma haɗin kai na kaɗan daga cikin sanarwar ta bakin shugaban hukumar wato professor khalid da ikri a cikin shekaru 30 na demokradiyya a nijar. ta sha shirya zaɓuɓɓuka amma ba a taɓa fuskantar irin wannan ɓarna da musgunawa ba a fannin zaɓe don haka cndh tana kira ga duka 'yan ƙasa su kiyaye duka abin da zai saɓawa doka da kuma tabbatar da haɗin kan ƙasa muna kira ga 'yan takara biyu da suka zo a zagaye na biyu na zaɓen shugabancin ƙasar nijar kowa ya bi hanyar shigar da ƙorafi kamar yadda doka ta ba shi dama kuma su yi kira ga magoya bayansu da a dawo da kwanciyar hankali kuma gwamnati ta saka wani kwamiti mai zaman kansa da zai tantance barnar da aka yi a wannan zanga-zanga don waɗanda aka yi wa barna a biya su diya. Domin inganta lafiyar uwa da jariri, shirin kula ba SMA da ma'aikatar ERD ke gudanarwa ta kira ga kungiyoyi na Nijar da su samar da tsari a wannan fanni. Tambadu Aisata shugabar tsare-tsare ta yi wa Salamatu Kadiri karin bayani. Muna kama ma sabbin tsare-tsare da suka mai da hankali kan sa ido a bangaren haihuwa ko fannin lahiyar iyali da kuma tamowa. Wannan ayyuka ne masu mahimmanci ga malaman jiya a cikin asibiti masu zaman kansu ko kuma a manyan likitoci. Mun buɗa wannan tsarin ga kowa da kowa, amma mun hiba na cikin jihohi ƙarhi. Tumshikan ayyukan namu guda biyar suna nan birnin yamai babban alfahari ne a gare mu a ce tsarin namu ya mamaye sauran yankuna tunda aiki ne da baya tsayawa a birni kadai mun samu masu bukatar aiki kusan hamsin muna da tsari biyar da suka yi galaba a nan nijar da kuma wasu biyar a kasar mali za mu kama musu tsawon watanni shida kalubalen da ke gaban mu shine bayan kowane wata shida ya zamanto sun samu cin gishin kansu sun iya hudda kansu daga ruwa sun san yadda za su ninninka sanin da suka samu ta yadda bayan watannin nan shida za su ƙara samun wani tallafi na watanni hudu wanda ake ce ma hanzari wanda zai sa su kara shiga wata jarbawar. A yau aka buɗe babban zaman taron gaggawa na Majalisar Dokokin Ƙasa da sunan shekarar 2021. Batutuwa hudu na daga cikin batutuwan da 'yan majalisar za su tattauna a kansu kamar dokar da ta jibanci ritayar 'yan majalisar dokoki na jamhuriyar niger. da tsarin doka a game da matsayin ci wato cin gashin kai na ma'aikatan majalisar dokoki ta kasa da kuma tsarin doka a game da matsayi na cin gashin kai na ma'aikatan kotun binciken kuɗi sannan kuma da tsarin doka a game da wato kamun kifi da noma a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai batun wasanni kanal manjo jibrila hima hamidu mai lakanin fele shugaban hukumar kwallon kafar nijar ya shiga takara a kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa afirka caf da sunan yankin bay wato na ifowa e a ranar 12 ga watan mars ne za a gudanar da zaben a birnin raba na kasar maroc a yayin babban zaman taro kan kwallon kafar afirka karo na 43 mataimakin shugaban fenifut ahmadu harari ne ya bayyana takarar ta fele a ran asabar da ta gabata kasar niger za ta gabatar da ɗan takara a matsayin mamba na kwamitin zartarwa na caf shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar niger fenifut bugu da ƙari kuma shugaban yankin ifowa be kanal manjo jibril hamidu wannan takarar banda shi kansa shugaban al'ummar niger za ta samu sa'a cilo da za ta samun shiga kason kwallon ƙwallon ƙafa a nafiyar Afirka ta hanyar kwamitin zartarwar. Muna son tallafi da goyon bayan dukkan masu ruwa tsaki ga batun kwallon ƙafa na ƙasa da dukkan al'ummar Nijar don ganin an samu ɗan ƙasar Nijar ya ɗale kan kujerar kwamitin zartarwa na kaf Kanal Manju Jibril Hima yana da ƙwarewar ƙara ba da basirarsa ga ƙwallon ƙafa Afirka. Ya waje ba kuma a jaddada cewar ya kasance mamba na kwamitin shiryar da gasar kofin ƙasashen Afirka kuma shine shugaban kwamitin tsaro na CAP haka na ta shigarsa a takara. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da zander ku saurara shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyonku. Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. lalata dukiyar jama'a ko na masu zaman kansu da gangan laifi ne da ayoyin doka masu lamba 378 da 382 na kundin shari'a nijar suka yi tanadi a kansu shugaban kungiya mai zaman kanta kronik juridik ta bayyana cewa masu aikata waɗannan laifuka na iya fuskantar hukuncin zaman kaso na watanni biyu zuwa ƙasa da shekaru goma idan dukiyar jama'a da na masu zaman kansu ne sannan shekaru goma zuwa shekaru ashirin idan dukiyarsu ta kansu wadda suka mallaka ce ga gwaji mai muna gazibu a bayan da ta yi wa rukayyatu abdulrahman kowace fassara kundin shari'a ya yi tanadi ga wanda ya lalata dukiyar jama'a ko na masu zaman kansu. Laifi ne wanda ayar doka mai lamba 378 zuwa aya 382 na kundin shari'a ya tanada hukunci a kansa. Duk wanda da gangan ya sa wuta da gine-gine mangasoshi wuraren da ake ayyuka ga motokin sufuri ko jiragen sama kai a takaice duk wuraren da ake rayuwa duk lokacin da kuka zaɓi ka cancana wata dukiya da gangan ya zanto mangaza ne ko makamancin haka idan har kun ka sa mishi wuta ya zam naku ne ko ba naku ba kuna kan tarkon hukuncin ɗarmu. Wani hukunci aka yi tanadi idan har ya kasance dukiyarka ce ka lalata. Ko mai dukiyar ne ya sa wuta yana kan hukunci. Motar kake baka da inshorin sanya mata wuta gaban jama'a bisa haɗari haddasa ɓanna a kewaye kuma duk lokacin da babban alkalin jamhuriya ya tugume ku akan laihin haddasa haddasa gobara da ka cancana dukiyar jama'a da gangan in dai da gangan ne to kuna kan tarkan hukunci zaman kaso na shekara goma zuwa ishirin. Idan har mutum ya lalata dukiyar jama'a wani hukunci ne doka ta yi tanadi a kansa. Yanzu duk mutumin da ta da gangan ya sa wuta ko ya nemi sanya wuta da dukiyar jama'a shago da makamantan haka ya zam inda ake rayuwa ne ko a'a ya zamto gandun daji ne itace ne to yana kan tarkon hukunci ɗinkin zaman kasu na shekara biyu zuwa goma da biyan tara ta jika goma zuwa jika ɗari biyu duk lokacin da aka kama shi ta fuskar katancar dukiyar jama'a da gangan ko da mai dukiyar bai kai kara ba ana hukunta ka babban alkali na kare muradan jamhuri na iya sa tuhuma da kansa kuma ko da wanda ya fuskanci al'amari ya janye ƙararsa ko yahi babban alkali shi ba zai yafewa ba yana iya tuhumar ka kanan idan wanda lamarin ya shafa ya nemi a biya shi za a hukunta na ka biya shi dukkan dukiyar da kalla lalata mishi ko kuma ka bashi kuɗin kashile saboda tashin hankalin da ya fuskanta. Madala masu saro karshen wannan shiri kenan na yau a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiduwa Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.